Madam, madam. Ya gari? What do you say? Uh, yeah? an zo gun. A ah, an zo gun. Shi kenan. Shi kenan siyar da duka ta kama ni. What? ƙur'ani ta zagi uwata ta zagi na billahi la ilaha illa huwa sai da daga ta kama ni nan dan Allah ya nuna min da zan samu yan gwangwan Baba kun saba auna abubuwa, to ni ma na zuwa auna min digata ne. Eh, wannan za a auna baba a ah, baba ku hune ai na je nema nema ya ganda kuma Allah ya da ni ka gani ba komai baba eh, riga ce a ah, wannan baba babun ki ce daga Jos nake na tafi haka ne kuma hakan bai yi ba na dawo hakan kwaranda kake yi a ah, na je hakan zinare ne Allah bai yi ba baba shine na zo ku gada min diga nan in sai da ita saboda zan canja launin sana'a haka ne mm. An yawa baba. To, eh to shikenan. Ba komai. Ikon Allah. Eh duka ce. Shikenan ka je gun yara su auna maka. Yawa baba. Eh. Kuma a ko da he na je nawa ake auna kilo? A kawai ka je zai ga maka yaron. To baba. Eh zai ga ma. kuma da Allah ka ga ana auna buhu? Ba ma sayan buhu ana. <laughs> Eh, to kayan naka ina za ka zo an ka zai da buhu. Ba komai. Iya? Eh wancan irin mutanen ku ne. Rabu da su. Ah nan wajen ai dole he da irin su. Shikenan. Mm, to baba. To. Ana daga hakan zinaran ne dawo bai samo zinaran ba kenan. Allah ba da sa Allah ya baka. Eh. Shikenan kai ka auna masa. Yawa, kilo nawa ne? Kilo goma. Kilo goma. A jiya san Ya Yawa, baba ne ya ce yanzu a auna min. baba. Eh, eh, baba. Baba tsohon eh, soja. Eh, baba tsohon soja. Eh, diga kuma. Eh, diga ce. Wannan ai mama auna ta sai dai mu sai ta siyan hannu haka. To. Siyan hannu? Eh. A dai auna ta din inda a taimaka dai. Ai ba inda za a auna ma wannan. To. To yanzu siyan hannu nawa za a bani? Eh, wannan dai a nauyin nata dai ta yi nauyi da yawa dai ta yi nauyi kilo uku. Kilo uku. Nawa kilo uku? Kilo uku. Za da iya baka ɗari biyu. Iya? Ɗari biyu. Yanzu ɗari biyun za ka ban? Ɗari biyun za a baka. To ba ni. <laughs> Yalla bai kenan. Ka duba Allah. ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har ka fito da kuɗi da yawa wallahi baka san daga inda nake kuma baka san wata wuya na ci ba billahi la ilaha illa huwa ka kara min wata akai kamar wannan to ai hakan ma 200 ina baka ina da canjin 20 ko dai dan zaka kai mata fi ne ki yasa zan baka 200 nagode nagode Allah ko da mutum ya ji ya da kuna ɗaukar ma'aikata ma'aikata sai dai waɗanda muka sani amma ga ka da dan buhu guzuri haka kawai sai mu dauke ka aiki ba mu san ka ba ba san mu ba. daga Wannan hegiya ta ban wuya. Ko? a a labarin ne mai tsayi. A don na kai mata fi ne ma hiyar salasi. Ba komai kai dai ba dai ka karbe min diga ba. a ra karbe ma diga kai kuma ka karbe min gudu. Ba komai dai ka. Diga. Diga, diga. diga zinare kai lawadaran diga diga diga zinare yeah lawadaran diga what kai na ya wahala diga nan ga nauyi ga tafiya kasa kai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa to kwarai eh, a kwarai fa ga gidan bulo can A kai, bana da gidan bulo ba. Na. Hey! What's happening? Ƙwarar mutum ya yi can haka ko ko Allah ya taimake ka ko baro ka samu ko tallan mangoro ko shayi. What? Kaga ba kaga wannan abin da kai masu kilan nan suna suna samun kuɗi. Yeah! Mm. Diga. Kai. Buhun ma na bar muku. <laughs>